ina masoya shahararren mawaƙin nan wato nura m inuwa a yau muna ɗauke da wani babban albishir dangane da fitar waƙar jarumin kuma fitacce wato nura m inuwa hakika kwarai shahararren jarumi wato nura m inuwa ya ɗau dogon lokaci bai saki albam kamar wanda yake yunkurin fitar muku ba a halin yanzu wanda nura m inuwa ya ɗauki shekaru zuwa biyu uku haka bai saki albam ɗinsa ba a shekarar nan da muke ciki ta 2024 wato 2024 zai fitar da albam ɗinsa mai matukar ƙayatarwa kuma wanda zai matukar ba da mamaki don kuwa ya yi shirye-shirye matuƙa wajen ƙayata wannan albam nasa wanda zai sakar muku har da bidiyon wasu waƙoƙi wanda zai ja hankalin masoyin nura yam inuwa duba da yanayin nura yam inuwa masoyinsa sun kwanta domin kuwa ya daɗe bai fitar musu albam ba kuma bai fitar da wata waka waƙa ma ba a cikin shekaru biyu amma hakan ba yana nufin cewa nuna Inuwa ya dakata da waka ba amma mai sauraro sai ka bi mu sannan hankali har zuwa ƙarshe a cikin wannan bidiyo jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da ƙara kasancewa da ku sannan barkanmu da ƙara saduwa da ku a cikin wannan tamu mai albarka wato mujallar Kannywood mai sauraro idan wannan ne zuwanka na farko ko kuma shine ziyartar ka wannan chat mujallar Kannywood na farko ka daure ka danna alamar nan ta subscribing ko sharing ko liking domin samun shahararru kuma sabbin bidiyoyinmu na waƙoƙi daban-daban musamman ma na jarumai waɗanda suke trending a halin yanzu irin su umar m sharif hamus breaker auta mg boy da ma shi kansa wato sarkin waka nura m inuwa tom haƙiƙa ƙware wannan albam da yake yunkurin fitarwa zai matuƙar kayatarwa kuma zai matuƙar jan hankali fiye da yadda kuke tunani don kuwa shahararren jarumin ya jima bai saki albam mai matuƙar kayatarwa kuma albam mai jan hankali irin wanda yake shirye-shirye a cikin shekarar 2024 ba wanda wannan albam ya dau dogon lokaci yana shirya muku wannan albam misraro ka kasance da mu a cikin wannan ta tamu domin ku zama faɗa maka a inda zaka laluba albam ɗin da zare ya saki a youtube ɗinsa ko ko a instagram ɗinsa hakika kwarai shahararren jarumin naku wato nura yamina yana kokarin kayatarwa masoyansa waɗanda suke sauraron waƙar nura yamina da ma mabibiyansa waɗanda suke bibiyarsa a koda yaushe shirye-shiryen fitar musu da albam ɗin nasa wanda mai sauraro albam ɗin da mai kokarin sanar da kai da zarar shahararren mawaƙin wato nura yamina ya fitar da wannan albam nasa za mu kokari mu sanar da kai yayin da ka lalubi albam ɗin nasa wanda da a baka labari mai sauraro gara a ce kana ɗaya daga cikin waɗanda suka ba da labarin wannan albam da yake yunkurin fitarwa a shekarar 2024 kai dai ka kasance da mu kuma ka ci gaba da bibiyan mu a cikin wani tamu wato mujallar Kaniwood wacce take kokarin kawo maka rahotanni na mawaka daban-daban da ma kuma rahotanni irin na shirye-shiryen fina-finai waɗanda suke kayatarwa kuma wanda suke lokaci a halin yanzu Nuriyam Ino naku ne kuma tashar mu ta mujallar Kaniwood TV ita ma ta ce ku kasance da mu a kodayaushe yaushe ku zama mai bibiyan mu da zarar mun dora za ku gani